Karancin kudaden gudanarwa na daga cikin dalilan da ke mayar da hannun agogo baya a yunkurin zamanantar da kafafen yada labarai masu zaman kansu a nan nishir lamarin da ke shafar sahihancin shirye-shiryen da suke yadawa. Matsalar da shugaban hukumar sadarwa ta CSA Salifu Labobushe ya fara tunanin nemarwa mafita. komi ya tsada sai a zo a ce ai saboda ah, wancan kwaramiya da ake yi can Ukraine wane ne wane ne shine ke to bare kayan aikin jaridu tun tashin harin miliyan 200 su ake badawa to yanzu kuma jaridodin sun karu masu bukatar kuɗin wannan sun karu ba kamar to kuma shi ƙarin wannan karin da aka yi shi ke sa demokrasi ta bunƙasa to shi ne muka ce lalle za mu taya mi plaidoyer wai ba kwata za mu da kari ba a'a za mu kwatanta ma mutane ga abin da ta kamata a kama don saboda jaridodi su ma yi aiki yanda wa'ancan na kasashe makwabta ke yi ba za mu cewa lalle sai an yi kamar senegal ko cote d'ivoire ke yi duk sun wuce miliyar kafafai masu zaman kansu ɗaya ne daga cikin shika-shikan demokuraɗiyya haka kuma suke da tasiri sosai wajen faɗakar da al'umma akan mahimmancin kyawawan ɗabi'u saboda haka shugaban csa ke fatan ganin sun ware lokaci na musamman don jan hankula akan maganar zaman lafiya kaka za mi a yi tsaron ƙasa mi wani mataki za mu ɗauka Eh, a samu zaman lahiya na ce duk in suka yi nasu aiki su kula da wannan a yanzu haka mambobin hukumar ta sadarwa na gudanar da zaman taron su na wata-wata don nazarin wasu mahimman batutuwan da ke da nasaba da ayyukan watsa labarai a wannan ƙasa madam usaini hasha kubra illo ta yi mana karin bayani za a yi nazari da aminta da wasu daftarin su ma shawarwari na girka wasu kwamitoci guda biyu akwai kwamiti da zai kula da duba tsarin shirye-shirye na kafofin watsa labarai na nan jamhuriyar Nijar da kuma batun da ya shafi asusunan da yake ba da tallafi ga kafofin watsa labarai. Kwamiti na biyu shine wanda zai rika duba takardun da suka dace don ba da wannan takardar 'yancin aikin jarida da kuma batun da ya shafi karbar koke da korafe-korafe game da duk wasu matsaloli da akan iya fuskanta cikin shi aikin jarida. Jamhuriyar Nijar mai yawan al'umma miliyan 24 na da gidajen talabijin masu zaman kansu kimanin goma sha 14 da gidajen rediyo 78 da kamfanonin jaridu 40. sai dai waɗannan kafafe na fama da karancin kuɗaɗen shiga matsalar da a kulliyomin ke ƙara ta'azzara a sakamakon yanayin karayar tattalin arzikin da duniya ta tsinci kanta ciki a 'yan shekarun nan Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.